ya eh, wato sojoji ne waɗanda suke a ta bakwai wadda kuma kasan ita kan taka su akwai brigade brigade hakan nan. Hmm. To amma waɗannan suna ƙarƙashin brigade ta 26 musamman ma wato bataliya ta 121 da take ƙarƙashin wannan brigade ta 26 wanda kuma kai ka sani wannan brigade ta 26 tana goza tana goza eh goza kwarai eh. to shine rana asabar suka kaddamar da wani farmaki a kusan ce tsakiyar sambisa inda suka kakkaɓe 'yan ta'adda a wani guri ko ziri da ya shahara wanda ake kiran shi dura ta ɗaya da dura ta biyu hmm. da jango da jibiye sannan kuma wato sai garin haka an kashe 'yan ta'adda da dama to amma Mm. muhimmin abu shine sai aka gano da wata salon dubara da suke yi mm. inda suke ɓoye hatsi ko kuma kayan abinci inda suke tona maimakon kasan an saba ana yin rumbu wanda za ka iya gani eh. wannan karkashin ƙasa suke tunewa suke rufe abinci sannan kuma sukan yi wani butun-butumi wanda suke haɗa shi da bama-bamai Haka. Wanda ta haka ne ma har wato har sojojin guda biyu guda uku suka ji rauni. Haka. Amma dai suna da sauki. Hmm. Kuma amma dai an kakkaɓe 'yan ta'addan kwarai da gaske ba ma kuma nan aka tsaya ba har an kai ga ƙauyukan daga makaranta da kuma amdaga madaci su ma dai suna wannan karkashin runduna ta ishirin da shidda. Eh. Shi ne ma har shi babban kwamandan suna rundunar ta bakwai wato Brigadier General Victor Ezugu ya kai ziyara inda ya yaba masu kuma ya jaddada cewar sojojin Najeriya ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har sai sun tabbatar da cewar an kakkaɓe 'yan ta'adda na Boko Haram duk inda suke a hmm. kowane lungu kuma yadda shi hafsan mu wato General Tukuri su burata ya ba da umarni. Su waɗannan wurare da aka kai ma farmaki kun kai ne bisa kamar bayani da kuke samu daga wurin mutane ko kuma dai akwai wasu abubuwa ne da suka ankarar da ku cewa akwai cibiyoyi ko sansanonin 'yan boko haram a waɗannan wuraren? Wato ana samun wato jawaban sirri ta hanyoyi daban-daban. Amma wani abin farin ciki shine yadda mutane yanzu suke ba mu haɗin kai musamman ma da yake wannan an an ce kasan aka ce idan wai aski ya zo gaban goshi ya fi ya fi zafi. Mm. Akwai haɗin gwiwa da kuma fahimtar juna. al'ummar gari sun ga cewar lalle lalle azumin an ci karhin yan ta'adda na boko haram kuma ba yanda za a kai ga kakkafe waɗannan fitinannun mutane face da haɗin jama'a haɗin gwiwar jama'a hmm. to akwai mutane da suke ba da bayanan sirri sannan kuma kamar yadda ka sani mu kanmu mun samu ci gaba ta fuskar kayan aiki hmm. akwai mu da na'urori na leƙen asiri waɗanda suke sama da sauransu To, kafin wannan ma akwai wani farmaki da shi ma a cikin 'yan kwanakin da suka shige sojojin ku suka kai a musamman ta yankin karamar hukumar biyu. Ko za ka ɗan mana ƙarin haske game da wannan farmaki da kuka kai da kuma irin abubuwan da kuka gano a waɗannan wurare? Ye wato akwai wannan runduna ta ɗari uku da talatin da ɗaya da wata kuma runduna ta ɗari biyu da talatin da ɗaya waɗanda suka kai a farmaki can wasu sansanoni inda wasu 'yan ta'adda na boko haram suke ɓoye wato wajen garin dosa ko da yake suka a akan ce doksa ne sunan garin to kuma inda su 'yan ta'adda na boko haram aka kakkaɓe su sannan kuma aka sami makamai da dama daga gare su idan za ka iya tunawa wato waɗannan 'yan ta'addar da suke fake a wannan gari su suka addabi mutanen wannan wajaje musamman ma wato ɓangaren kudancin borno to amma alhamdulahi yanzu abubuwa sun fara samun sauki